Jami'an tsaron da suka amsa gayyatar majalisar sun hada da babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya, Loki Irabo, da babban hafsan sojin ƙasa Ibrahim Attahiru, da babban hafsan sojojin sama isyaka Amawo, da kuma na ruwa Awal Gambo. Sai su feto janar na 'yan sanda Baba Usman, da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa Manjo Janar S.A. Adebayo, da kuma shugaban hukumar tsaro na farin kaya Yusuf Bichi, waɗanda 'yan majalisar suka yi wa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a wani yunkuri na samar da tsaro a ƙasar. Wannan zama shine na farko da majalisar dattawa za ta yi da waɗannan sababbin shugabannin. Sanata Alin Dume shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ya yi mini ƙarin haske akan wannan zama na musamman. Jami'an tsaro da muka kira su gaba ɗaya sun ba mu bayanai na sirri ma. Da yawa daga cikin abubuwa mun sani kuma da yawa kuma wanda suka gaya mana ba mu sani ba kuma abun ya kayatar da mu matakan da ya kamata a ɗauka duk mun bayana to abin da ya rage shine mu ba ɓangaren zatarwa wato executive kenan duk goyon bayan da majalisa ya kamata ta bayar don a kawo ƙarshen wannan kuma mun yarda da wannan Najeriya na ci gaba da afkawa cikin mawuyacin halin taɓarɓarewar tsaro ta yadda a kullum ana rasa rayuka da dama kuma ana sace wasu ana yin garkuwa da su wani abu da sanata Ibrahim Gobir ya ce ya zama kalubale ne ga 'yan ƙasa baki ɗaya. Kowa dai na da 'yanci na yayi abin da zai ciyar da ƙasar nan gaba. Saboda haka haraka ta security ba harkar 'yan security ba ne kawai hatta da mu da ba 'yan security ba mu ma ta shafe mu saboda haka dole mu tashi tsaye in mun ga abin da ba daidai ba mu yi magana in mun ga wani abu na sirri wanda ba su sani ba mu kewa gefe guda mu gaya musu dan in ba haka ba ba za su yin aikinsu ba To sai dai ga kwararre kan sha'anin tsaro na ƙasa da ƙasa, Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin akwai wani abin da ake ɓoyewa idan har zuwa yanzu majalisa tana zaman sirri da shugabannin hukumomin tsaro. waɗannan 'yan majalisar dattawa da su da sojojin irin abin nan ne da ake cewa wato borun kunya ne domin inda gaskiya suke yi kuma akwai amana ba maciya amana ba ne makiya ƙasa waɗanda ba sa buƙatar ci gaba ba su buƙatar talaka ba su da burin ganin cewar talakan najeriya ya samu cin gashin kanshi ya zama ya san ciwon kanshi ya kuma samu ribar demokuraɗiyya da ake nema don me za su yi taron babu 'yan jaridu ai sai a fito a fili a yi a bayyane wannan ya nuna akwai munafunci akwai gunzugulu akwai ƙarya akwai makirci akwai nunkufurci kuma akwai shashanci irin wannan zama a asirce an daɗe ana yin sa da tsofin hafsoshin sojoji da suka shuɗe da kuma wannan majalisa wanda har ya zuwa yanzu ƙoƙari ake ci gaba da yi na samo maganin wannan barazana na sha'anin tsaro Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.